bayan manzo na cewa to Allah sa dai flag biyara na apc gwani na na muslim muslim Allah ya sa ya amsa sai na janci dukkan jihohin najeriya ya ce a ba wa kowane gwamna biliyon biyar an yi haka zaka ce muku idan zaka ce karkace miliyan a b wani ya ce to kai ai kana kara mana bayani me ma na b din na ce kasan ɗaya ɗaya gida goma goma ko goma guda goma fa to ɗarin guda goma fa dubun guda goma dubu goma to dubun guda ɗari dubu ɗari ko to dubu ɗari dubu ɗari ɗin gida goma dubu sau dubu to ka ce biliyan dubu dubu sau dubu biliyan ɗaya dubu sau dubu biliyan biyu dubu sau dubu biliyan uku dubu sau dubu miliyan hudu dubu sau dubu biliyan biyar ya ba kowace jiha biliyan biyar wato gwamnan jihar yobe yarima kenan da da hausa mai mala dan sarki ne kenan boniko mai mala boni kai wayan nan gwamnoni duka Allah ya muku albarka da ku da wanda zai yi irin wannan din shi kuma ya sai kayayyakin abinci ya karaɗe jihar da yake 'yan jaridu da 'yan yanar gizo wallahi ka ga talaka kawai a irin wannan hali da shinkafa take kanshin turare dan goma sai ka ga talaka da buhu kawai da shi da 'ya'yansa an yi gida za a yi girki Allah saka muku da alheri ko da wanda ya yi irin ta taku